a mazaunin ka na mai horas da kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris da ke cikin garin bauchi a ko da ke ba za a ce kai bako ne a bangaren kwallon kafa amma kai bako ne a yanzu haka a kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris a mazaunin mai horas da kungiyar ko me za ka ce ganin yadda ka zo ka samu kungiyar a yanzu kuma gashi ka samu wasanni da za ka buga da kungiyar wanda suka shafi daga premier league na cikin ƙasa da kuma CAF Confederation wanda aka wakilci ƙasa ko kuma ka wakilce ta a wani kasar To da farko dai sai mai Allah godiya. Kamar yadda kace na samu kaina a Bauchi gaskiya ne ni ba kona din nan. Kuma wato kungiyar kwallon kafa ta Wiki tauris kungiya ce wadda shekara biyu da ta wuce a gaskiya ta yi kokari sosai saboda shekara biyu da wuce ta gama na hudu. kuma wannan shekara da ta wuce ta gama na uku so na san duk tsammani ko kuma duk tunanin wani magoyin bayan wiki tourist shine wannan shekara shine a gama aida a ci kofi ko a gama na biyu so kuma abin da muke kai kenan insha Allah a rage a kamar sati guda da ta wuce ko 'yan kwanaki da suka wuce wanda ba su wuce uku ba kungiyar ta tafi a kasar sierra leone don fafatawa na kofin caf confederation wanda ta wakilci kasa kuma gashi an samu dai abinda ma kwallo ta gada kenan ba a samu nasara ba to ganin cewa ba a samu nasara ba wani irin shiri kai domin fuskantar wasan da za ka yi ranar lahadi da wannan kasa da ka je kasarta well uh... wato mun je sirrin gaskiya ba mu samu nasara kamar yadda ka faɗa kuma insha Allahu ma za mu gyara kurakuran da muka yi a wannan wasa kuma in Allah ya yarda za mu goge wannan kwallaye mu yi kuma nasara insha Allah a wani kira za ka yi wa 'yan wasa da za ka yi amfani da su a wannan rana well kowa ne yanzu a cikin wannan wasa kowa ya san muhimmancin wannan wasa da dole ne su mun ci kwallaye uku kafin mu wuce zuwa mataki na gaba so na tsammanin ma ba sai ma an gaya musu batun da kowa ya shina duk da dai dole ne a matsayin mu masu masu koyar su dole ne mu gaya musu kuma dole ne mu yi kokari mu ga mun gyara irin kurakuran da muka yi a wani kira za ka yi ga magoya ba bisa dukkan alamu yana nuna cewa duk wasanni za ka yi ko kuma dukkan abin da za ka yi ce ka samu magoya baya wanda za su goya ma baya wajen ganin an samu nasara wani kira kake ga magoya bayan wiki tuwaris a wannan rana well a kullum ba kuma ba sai a wannan rana ba a kullum abin da muke goya muke roƙa gurin magoya baya shine su yi haƙuri su kuma taya mu da addu'a to madalla na gode